الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحظى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم مسلمي بركه da saduwa a cikin شاهدوا بوجه رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara da da da hudu arba'in hudu wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya annabi Isa alaihi salam shekara biyu da ashirin da da biyu. fata in wa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Hurairah wanda yake nan unguwa ta kai goma a cikin wato zone nan cikin garin Abuja ba dan komai ba kullum gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin wannan wata barka to da fata yin musulmi ba ta ba jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya ko wanda insha Allah ta'ala za mu tafi aya ta wato goma sha biyu da kuma ta sha uku insha Allah ta'ala a cikin da ayoyi ne wanda suke haɗe da juna amma kafin nan ga tambayoyi kamar da aka saba wannan yake cewa assalamu alaikum Allah kara da lafiya amin Ya ce annabi Yusuf ya yi zamani kafin annabi Musa eh annabi Yusuf ai shi wato dani a wajen annabi Yaqub alaihi salam annabi Yaqub kuma shi kansa dani a wajen Ishaq alaihi salam Ishaq kuma ɗan dan annabi Ibrahim alaihi salam kakan annabawa annabi ibrahim alaihi salam to jikan jikan sani annabi yusuf alaihi salam to annabi yusuf alaihi salam ya zo farko kafin annabi musa alaihi salam amma annabi musa da ya zo sai samu matsayi wanda ya fana annabi yusuf alaihi salam tun da shigiya daga cikin ulul azmi min ar-rusul manzanni wadanda Allah ya ambata cewa suna da cikin wato top 5 kenan manya-manya a cikin annabawa guda biyar babu kamar su annabu musa yana cikin su wanda ya ce malam hukuncin wanda yake azumi kuma ya taba hannun mace idan ya taba babu komai shi kenan amma idan ya taba wani abu ya faru ko hannunsa ko kuma wani abu ya fita a cikin jikinsa to shi ya san saura in har wani abu ya fita mazi da makamantansu wannan azumi shi yana amma idan har mani ya fata kuma to magana ta kare azumi su tun amma kuma masu suka ce wannan sabani ne dai bakin malamai amma dai in ka taɓa hannun mace babu wani abu to shi kenan to meye na mutum ma da garaji kana azumi ta je ka dinga taba taɓe idan ba Allah ya yi ka wato babu yadda za a yi ma a ce kana da control a cikin jikinka ba kuwa ba ne wani daga ya kai hannu ya taba jikin mace to shi shikenan ba sai la haula wala quwwata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Aisha ta take faɗa hadisi cikin sahih Bukhari 1927 hadisi cikin sahih Muslim 1106 haka hadisin ya tabbata ah, hadisin a cikin sunan na Abi Dawud hadisi na 227 da hadisin cikin sunan na tirmidhi hadisi na 727 shi ma haka hadisin littafin muwaffa na imam malik hadisi na 800 daidai hadisin ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal 24130 da kuma 24154 aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu nisa wa yubashiruhun manzon Allah ya kasance yana kisin din matan shi kuma yana haɗa jiki da jiki da su amma sai Aisha take cewa wa kana amlakakum li irbihi shi manzon Allah ya fi ku iya rike shi a wasa kowa mai ba zai iya ba amma shi manzon Allah ya daga yake to kai waye kawai mutum sai kana azumi ka je ka ka je yi kanka damuwa Allah ya gafarta wanda ya ce malami ne hukuncin wanda yake azumi sai ya yi barci kuma ya farka wandansa zai yi sai ya ga wandansa a jiki babu komai wannan hukunci ne na Allah ba shi ya kirkiro kansa ba ka yi barci sai mafarki musamman gauraye sun fi yin mafarki gauraye amma wanda ba goro ba galibin da cika yin mafarki ba in ba dai Allah ne ya jarrabe shi da kasancewar matar shi ba ta kusa da shi ba haka nan shi ma mai mata ɗaya wani lokaci aminin gado ne shi ma ɗan wani lokaci idan aka ɗan samu wani matsala ko wani rashin lafiya ko kuma ƴar tafiya to sai kaga shi ma maɗin ya shiga cikin wani yanayi to kaga daga nan kuma sai a ta mafarki mafarki to Allah gafarta mana babu komai a kan shi wallahu a'lam wani ya ce malam a yi mana bayani akan sihiri ko tsafi da aljanu a watan azumi ga shi kuma an kulle aljanu kamar yake nan a yi bayani akan aljanu da sihiri a cikin azumin wata ramadan ga shi kuma an ɗaura aljanu sai mutum kenan ya je ya yi kenan to wanda yake zuwa yake yi ga shi duk da cewa ana cikin wata mai albarka ya kasance shi ma cikin shaidanu kenan shi sa Allah madaukin sarki cikin suratul an'am yake cewa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin akwai shaidanu cikin mutane da aljannu to idan mutum shaidanin kansa ne da kansa to shi ma din zai kasance ana azumin wata ramadan ana aikin alheri amma shi yana can yana badala Allah ya kare to ne ce assalamu alaikum ya shek Allah ya kara ma ilimi amin tambaya ta shine kwanakin baya kafiran jos sun tare motocin musulmi wanda suka taso daga bauchi suka musu kisan gilla to malam a matsayin ka na babban malamin jos wani tsawatarwa kuka yi akan wannan kisa so ha na daidai inda kana bibiyan cikin a social media kusan ah, an yi kusan sati biyu zuwa uku duk karatun tafsiri da muke a can da karatun littafin hajji na riyadu salihin babu wanda ba mu yi buɗe wuta a ba kowanne mu yi buɗe wuta iyaka buɗe ba mu yi iyaka abin da za mu iya yi mu isar da sabon Allah kan cewa a ɗau mataki a kan ‘yan uwan musulmi da aka kashe domin duk inda aka kashe ɗan uwan musulmi in har baka nuna abin ya taɓa ka ba to lallai ashe nan ko kai baka daga cikin bangaren al'ummar musulmi domin su musulmi kal jasadil wahid kamar da hadisi yake cikin sahihai kamar gangan jiki ne wanda yake guda daya idan shi ta kamin hu abuwan da da'a da husa'irar jasadi bin sahari wal humma idan har gefe ɗaya na gangan jikin mutum yana cikin wato raɗaɗi na wani rashin lafiya to gangan jikin gaba ɗaya shi ma sai ya ɗauka da rashin lafiya wato ma'ana al'ummar musulmi gaba ɗaya kamar gangan jiki ne guda ɗaya daga hannunka bai da lafiya ai jikinka zai nuna maka iya eh, cewa lallai fa hannunka jikinka ma ba lafiya to ya kamata idan aka taba dan uwanka musulmi to kai ma ka ji a ranka ɗan uwanmu musulmi aka taba kuma mun yi iyaka abin da za mu yi mun faɗa a kan jami'an tsaro da gwamnati su ɗau mataki ba su ɗau mataki ba wannan kuma sai an je gaban Allah domin hadisi cikin sahih muslim man istata mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi ko wanda a cikin ku yaga abun abun ki to ya canza da hannunsa fa in yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba yayi da harshen ka to mun yi da harshen mun iya ka abin da zani mun nuna abin da aka yi ba daidai bane kuma ya kamata a ɗau mataki har yanzu ma muna magana muna ƙara kiran gwamnati da ta ɗau mataki waɗanda suka yi wannan kisan gilla a ɗau mataki a kansu idan ba a ɗau mataki ba to a sani ba Allah zai ɗauka Allah ya gafarta mana waɗannan tambayoyi sun kare Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya a cikin suratu tafabun wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masifa ma asaba min musibatin babu wata masifa da za ta shafi mutum illa bi idnillah face da izinin Allah hatta rashin lafiya mutum ya rashin lafiya wannan jarabawa ce ta musulma hadithi cikin sayu targhib 3435 inna Allah la yabtali al-abda bis-saqam Allah yakan jarrabu bawa da rashin lafiya hatta yukaffira anhu kull dhanbin domin Allah ya kankare mai dukkan zunuban da suke tattare da shi ashe kenan idan aka jarrabu mutum wata ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala yake saka wa dan adam ta karkashin wannan jarabawa da ya maka rashin lafiya sai akan kare maka zunubanka kada mutum ya dauka cewa masifa ta same shi a'a kaza kaza a'a wani sai ka ga Allah ya hukunta ya auri mata amma matar ta dinga samun jarabawa idan ta aihu dan ya mutu in ta aihu dan ya mutu in ta aihu dan ya mutu wani sai a kai su biyar ko su shida ana fama amma mutane sai su fara canfi a fara tunanin a'a ai matan nan kaza ce ai matar nan kaza ce ashe kenan idan mutum Allah ya jarabe shi ya sani wannan jaraba daga wajen waye daga wajen Allah shi sa Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah to Allah bai shige da zuciyarsa malamai suke ce kamar ibn al-jawzi ibn ibn a cikin madarij salikin mujalladi na dai shafi na 187 yace amradul kulubi cututtukan da suke cikin zukata na dan adam shubuhatun wa shahwa akwai shubuhohi akwai akwai kuma sha'awa sai yake cewa wal qur'an shi al mai girma shifa'un lin naw'ain shi alqur'ani waraka ne ga dukkan waɗannan cututtuka da suke tattare da dan adam to wa yi min billahi to wanda ya imani da Allah ya hadi qalbahu Allah zai shirya da zuciyarsa ashe kenan duk wani irin cuta da take cikin zuciyarka ta shubuhat da kuma shahawat to Allah zai warkar da kai in dai yi imani da Allah ina fatan muna fahimta wa man yu'min billahi yahdi qalbahu in ji abu usman ajizi yake cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba shine abin da ake nufi ai man saha imanuhu duk wanda imanin sai kasance ingantacce yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa littiba'i sunnah sai ya dawo zuwa da zuwa ga karantarwar sunna me karantarwar sunna ta yi a akan maganan wanda masifa ko ta jaraba ta same shi me ya kamata na yi to idan mutum ya ɗauki wannan to ya ci ribar duniya da lahira ina fatan muna fahimta shi sa Allah ce wa man yu'min billahi ya yahdi qalba sai Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah akan dukkan komai masani bi kulli shay'in alim ai wallahu bi kulli shay'in zu ilmin Allah a dukkan komai mai ilimi ne ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa kinayatun an mujazati as-sabirin bis thawab wannan wata kinaya ce da Allah subhanahu wataala yayi akan akwai sakayya da zai wa waɗanda suka yi haƙuri akan masifa idan ta same su shine Allah ce to alimun yana sane in kai to ya sani in baka yi ba ya sani ina ba ta mana bayyana wannan shi sa imamu al-qurtubi a cikin littafin al-jami' al-ahkam al-qur'an yake cewa ai wallahu bi kulli shay'in alim ai la yakhfa alayhi babu abin da yake koya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da in kayi shi to ba zai koya a gare shi in kayi dan shi ne to ba zai koya a gare shi ba la yakhfa alayhi ba zai koya a gare shi ba man qada wa sallama li amrihi wanda ya jayu ya yi submitting ɗin kansa ya miƙa shi zuwa ga Allah a kai ita wannan masifa da ta zo to Allah yana sanar da shi Allah ya matsaukin sarki muke ruku ya gafarta mana to sai kuma yanzu Allah subhanahu wataala zai ƙara juyar da magana a yi magana zuwa ga mu'minai zalla domin su ne suka yadda da Allah sai Allah ce ne وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا من البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل Ubangiji ta'ala yake cewa wa aqimu Allah wa aqimu Rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum in hal kuka juya baya فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإنما كوي على رسولنا akan manzanmu albalagul mubin shine isarwa wanda yake mabayyani shi ya gama isar da sabon shi saura ku idan ba yi ba ya rage na dabara ta rage ga shiga rijiya ubangiji ta'ala yake cewa wa aqimu ibn yake cewa wannan aya aya ce wacce take an yi akafinta ne a wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ta baya wanda ya imani da Allah Allah zai shirye da zuciyarsa to an ɗauka na ta ne a cikin wannan aya li'annaha tadammana domin ita wannan aya ta kunshi annal na lallai mu'minai mutahayyibuna li ta'ati Allah wa rasulihi su mu'minai shirye suke domin su da'a ga Allah da kuma manzansa ina fata mana fahimta a shirye suke su da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzanta lima yad'uwanihim ko lima yad'uwanihima ilayhi zuwa ga abin da suke kiran al'umma lima yad'uwanihim ilayhi abin da suke kiran mutane zuwa gare shi min min kamalil akhlaq na dabi'u waɗanda suke masu daraja to lallai su mu'mine a shirye suke shi yasa Allah ya ce wa man yu'min billahi shine a wannan aya sai ce wa abi'u Allah wa abi'u rasul ku yi da'a ga Allah sannan kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta nan da'a da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita malamai suka ce far'un an tahabbukil iman wani bangare ne da imani yake tabbatuwa da shi wanda idan mutum bai yi da'a ba a nan bai yi da Allah ba kuma sannan bai yi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan yayi daidai da hadisi Mu'adh bin Jabal wanda hadisi ne cikin Bukhari tara sannan hadifin ya tabbata a cikin sai muslim hadifi na goma sha tara wannan na imamu bukari tara ina mata mana bayyana ko kuma shida. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aiki Mu'adh bin Jabal zuwa Yaman sai yake cewa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai ce fa inhum ata'uka lidhalika kun ji bayan ya ce farkon abin da zaka kira su waɗancan mutane na kasar yaman akan shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon sa ne sai ce to in sun maka da'a fa akhbirhum to ka ba su labari أن الله افترض عليهم صدقة ألا يقبل أن صدقة أشيكنا لا أشيك الله سبحانه وتعالى مثل شيداتي وبابا أموتا لذياتي الله تشيف الله سبحانه وتعالى يكتشي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإذا وإداء الله وإذا وإداء من ذن الله صلى الله عليه وسلم تؤشيكنا يبدأ الله سبحانه وتعالى دبن sannan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban shi sa Allah subhanahu wataala ya kira wa atiu Allah sai ce wa atiu rasul domin irin da'ar da za wa Allah ba ita ce irin da'ar da za a manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai inda da'a ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'a ga Allah suke tarayya akwai inda kuma suka rabu mun fahimta amma yanzu mutane gaba ɗaya cakudawa ake duka kawai amma shi Allah abin da ake mai ana bautata mai ne shi kuma manzan Allah ba bautata mai ake ba da'a ake mai mun fahimta to da wannan mutane da yawa ana kasar suka bata wani ya ma wuce gona da gini a yau ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wajen malamin da shehun sa sai kuma yana bautata mai akwai wanda yake cewa kul huwallahu shehun sa take nunawa kul huwallahu kul ka ce huwa Allah shine Allah ahad shi kadai amma wani ya ɗauki wannan tuffa ya jingina ma wani kai kana tunanin za mu zauna lafiya a ƙasar nan irin waɗannan suna nan mu zauna lafiya wallahi ba zai yi ba dole Allah ya jarabe mu da basiru iri iri daban-daban Allah ce wa aqimu Allah wa aqimu Rasul anan Allah ya ce ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ina fata muna fahimta kalman ati'u Allah wa ati'u rasul da kuma ati'u Allah war rasula da kuma ati'u Allah rasulahu to waɗannan kashi uku kenan yadda suka zo a cikin alqur'ani mai girma akwai ati'u Allah wa ati'u rasul ina fata muna fahimta wannan ya zo guri biyar a cikin alqur'ani mai girma idan muka koma cikin suratul nisa'i aya ta tara Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul fihi wa ulil amri minkum kaga nan atiiu Allah fihi wa atiiu ar-rasul mun fahimci wannan sannan na biyu a cikin suratul ma'ida ina fata mana fahimta a cikin suratul ma'ida kuma Allah subhanahu wataala yana ce mana yace wa atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wahdahu ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzan Allah wahzaru ku shiga taitayin ku mun fahimci wannan sannan a cikin suratul nur ita ma aya ta 54 Allah subhanahu wata'ala yake cewa kul atiiu Allah wa atiiu rasul ka fada musu su yi da'a ga Allah sannan kuma su yi da'a ga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana fahimta to sai kuma na ƙarshe suratu muhammad shi ne ayata 33 ya ayyu hallabi na amanu abi'un laha wa abi'un rasula wa latubu ilu amalakun waɗannan su kaɗai ne suka zo cikin alfaɗani mai girma kaf inda Allah ya haɗa ɗa'ashi da kuma ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to inda kuma Allah ce atiullaha sai ce wal rasul bi fa da'a ga manzon Allah ba su kuma guri biyu ne kankan a cikin alqur'ani mai girma suratu ali imran aya ta 32 da aya ta 132 mun fahimta qul atiullaha wal rasula aya ta 32 kenan sai kuma ta 132 sai ce wa atiullaha wal rasula la'allakum turhamun mun fahimta wancan qul atiullaha wal rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul in har kuka juya baya ko lallai Allah subhanahu wataala baya son kafirai ashe juya bayan ashe kafirci ina fatan mana fahimta to a ina ne kuma inda Allah subhanahu wataala ce atiiu Allah sai ce wa rasulahu shi ma bai faɗi da'a ba can war rasula da alifin da lamun nan kuma wa rasulahu shi ma din idan ka kuma duba farkon suratul amfani. yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi wal rasul kaji wal rasul ina bata mana bayyana fattaku Allah wa aslihu zata bainakum wa atiiu Allah wa rasulahu kunji wa rasulahu ku yi da'a ga Allah da kuma manzan shi manzan nawaye abdamir na biyu shi ma a cikin suratul anfal aya ta يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه كنجي ولا تولوا عنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله mun fahimci wannan da kuma a cikin suratul anfal din aya ta 46 wa atiu allaha wa rasulahu kun ji wadannan ita ce aya sai kuma suratul mujadala ayata goma sha uku a asfaktum an tuqaddimu mu bai ne na zuwa kan sadaqat fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u Allah wa rasulah wallahu khabirun wadannan su kadai da'a da'a da suka zo cikin mai girma wanda kashi uku na fada kashi na ɗaya an faɗi da'a da kuma da'a ga manzan Allah kashi na biyu an faɗi da'a ga Allah sai aka jingina manzan Allah a jiki wan rasula da alifin da lamun lamun ahadi tana nuna shi annabin nan manzan Allah kenan mun fahimta can kuma sai ta ce atiu Allah ta ce wa rasulahu da shi manzan nashi hudin zamirin yana komawa zuwa gaba shi Allah ina fata muna fahimta shi ka ɗaya daga cikin magabata yake cewa وقرأ أطيعوا وأطيعوا زاهدا من بعد الأولى في النساء والمائدة ومثله في النور والقتال وخامس فوق الطلاق تالي وآل إمران بها قد سقطا في موضعيها لا تكن فرضا الله أكبر yake cewa idan ka hada wannan baitin ka karanta da kyau to baitin yana karantar da kai duk abin nan da na faɗa gaba ɗaya na ayoyin nan ina fata mana fahimta sai ke cewa wa qara atiu wa atiu zaida ku karanta atiu da atiu atiu Allah wa rasu da kenan zaida a ƙara akan na farko da a kan da biyu kenan kun fahimta wa qara atiu wa atiu zaida sai ke cewa min ba ba'di al a kan bayan na farko fin nisa wal ma'ida a cikin suratul nisa da kuma suratul mai suratul ma'ida kun ji su abi'u wa abi'u kenan ce, wa mithluhu fil nuri wal qital fatan kwacin irin abi'u da abi'u a cikin suratul nur da kuma Kital. bai ce da suratul Kital. suratul muhammad mun fahimta sai ke cewa to na biyar dan shi ne. sai yake faɗa cewa a wa khamisun fawqa at-talaqi tali na biyar dan yana saman suratul talaq wata sura ta take kafin kafin suratul ta tagabun ina ba ta muna fahimta sai yake cewa wa ali imran biha qad saqata na ali imran kuma saqata an jefar an saukar da wannan abin din na biyun ba a bade shi ba fi mawdi'i hadha takun mufarrida a wajejenta guda biyu kada kai sakaci kan wannan abin da ake faɗa maka to Allah madaukin sarki yace ku yi to ita da'a malamai suka ce abba'atu nau'an. ita yin da'an da Allah ce wa abi'u Allah wa abi'u suna kashi biyu ne akwai abba'atu mutlaqa akwai da'a takakkiya wanda Allah ya sake ta kowa ya je ya yawa Allah da'a ita da'a ga Allah babu babu maganar excuse da'a ga Allah babu maganar limit da'a yi da'a iyaka abin da za ka iya yi amma akwai gairu mutlaka akwai wanda ba sakakkiya ba malamai suka ce to gairu mutlaka din kanta ta kasu kashi biyu wanda ba sakakkiya ba shine ba a yadda wani mutum wanda ba Allah ba a ce ka take yi mai da'a sake gaba daya komai kana mai to wannan bai halitta ba to ita ita kanta gairu mutlaqa din na faɗa kashi biyu ce akwai ta'atuhu fi ta'ati shi kai shi wani wanda ba Allah ba to akan mai da'a idan ya ba Allah da'a kaman matarka baka ita ka zo ka tirsa ta ka ce ta maka abu akan abin da yake ya saba wa Allah ba danka ka ce sai ya sai ka tilasta shi ya maka wani abu wanda Allah bai faɗa ba to wannan kuskure ne hadisi ya tabbata cikin sahihain sai bukhari 4340 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin 1840 la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah innama ta'atu fil ma'ruf dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a da'a ba a yin da'a a wajen saba wa Allah ga wani dan adam ko waye shi inna mabba'atu da'a fil ma'ruf a abin da yake na alheri abin da yake sananne to shi ake yi amma idan ba wannan ba ai dan adam ka je ka dinga mai da'a ta wuce gona da iri ba ina fata mana fahimta to Allah subhanahu wataala yake cewa wa atiu Allah wa atiu rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan wajen ita kanta da'a a wajen saba wa Allah ita kanta ta kasu gida biyu akwai da'ad da zaka je kama wani fi ma harrama halalan ya haramtar da abin da yake halal abu ne ga shi halal a cikin musulunci amma wani sai zo ya haramta shi kai kuma ka bi shi akai to wannan yana daga cikin akbarul kaba'ir ya daga cikin mafi girma ita ce shirka ga Allah subhanahu wataala amma na biyu shi kuma bai daga cikin shirka wato mutum ne ya yarda da cewa abin nan da ake yin sa Allah ya halatta shi ya yarda Allah ya haramta amma yana bin mai gidan shi akan saban akan saban Allah kun gane mai gidan shi ya sa shi yayi abu to sai ya fahimci eh wannan abun a cikin musulunci haram ne amma dai shi yana yi ne kawai saboda abun da yake samu na duniya to wannan ya koma riya ba shirkun akbar bane ya koma riya ina fata muna fahimta to shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa ayi mai da'a ku saurara ku ji da'a ta Allah ita ce farko hadisin Jabir bin Abdullah wanda hadisin yana cikin sahih Muslim 1885 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ji Jabir yake cewa sallaitu nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salatul Eid sallar Eid da muka yi sallar Eid tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai manzon Allah ya tashi muttaki'an ala Bilal sai manzon Allah ya dogara akan Bilal Bilal bin Abi Rabah bakin bawa sai manzo Allah ya dogara gare shi sai ba Allah da ba Allah wa asna alaihi da yayi ba Allah shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai yace mutane ku yi kokari ku dinga yin da'a ga Allah subhanahu wataala kaga manzon Allah annan ya da'a ga Allah domin da'a ga Allah ita ce farko da'a ga Allah shine a bautata mai shi kadai mun fahimta da'ar Allah kenan da'ar manzan Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shine abishi a cikin karantar wanda ya karantar da al'umma to ku saurara ku shi ita kanta da'a abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita karan kanta malamai suka ce to ta kasu gida uku na ɗaya akwai al-af'al akwai ayyuka waɗanda suke na halitta na tsarin Allah haka ya halicci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akai mun fahimci wannan akwai al-af'al allati qulima annaha min khasa'isihi akwai ayyuka waɗanda an san waɗannan suna da cikin khususiyya Allah ya kebance shi shi kadai da waɗannan abubuwa sannan na uku akwai al-af'al at-ta'abbudiyya akwai ayyuka waɗanda suke na bauta to mu koma na farko al-af'al al-jibiliyya akwai ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tsarin halitta shi haka Allah ya halicce shi kamar tsayuwa kamar zama cin abinci shan abin sha to a nan kansa malami sun tafi gida biyu waɗansu suka ce nau'un ja'an nasu fihi akwai gefen da shari'a ta zo a kai aya da alƙur'ani da hadisi sun zo sun ce a yi to a wannan wajen malamai suka ce yushra'u ta'assi wal iqtida'u bihi ya shar'antu a ce akwai kai manzon Allah akan irin waɗannan abubuwa ina fatan muna fahimta na biyu akan ayyukansa waɗanda suke na cin abinci da sha nau'in lam ya'ti nassun fi mashru'iyyati babu wani nassi alqur'ani ko hadisi da yazo yace eh sai an bi manzon Allah akan ayyukansa da yake yi na dabi'a to idan babu abin da ya kasance babu wani nassi da yace abu manzon Allah akan ayyukan da yake yi waɗanda suke shari'a bata nuna akai ba to anan shi ma din malamai sun sun gida biyu waɗansu suka ce eh mandubun ya halatta akwai fayi manzan Allah kamar yadda Abdullahi bin Umar yake Abdullahi bin Umar ba wucewa kai yake yi wata rana za su shiga cikin garin Madina shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam garin Makka kai afin sai manzan Allah da ya zo wata bishiya bishiyar ta yi girma akan hanya sai manzan Allah ya dan dunkusa sai ya wuce Abdullahi bin Umar da ya gani lokaci yayi lokaci an tare bishiyar ba amma da ya zo sai shi ma ya dunkusa sai sahabbai suka ce babu bishiyar sai ya ce eh tunda ne yayi sai na yi to malamai suka ce to wannan gefen mandubin amma waɗansu malamai suka ce a'a in dai babu nafsi da ya ce a yi kawai an ga yana yin abubuwansa ne mun fahimta to waɗansu jumburin malamai suka ce to bai halatta a ce dole sai an bi shi ba jumburin sun tafi anan in ka duba littafin ah, ah, littafin wato shekul islam ibn taymiya ah, abin nan abin nan fi tawassul wal wasila قائدة جليلة في التوسل والوسيلة شاكي نتري دبيار شاكي نتري دشدة جمهور ما لم يكن تبعك الشوائي بزم الدولة في أنقل فيما من الله inda an ce dole to da bai da manzo Allah yake cin abinci da yake yake tsayuwa kowa sai yayi idan baka yi ba ka shiga cikin masifa ina fata muna bayyana to mun gama da wannan mu je al-al'al allati ulima annaha min khasa'isihi akwai ayyukan da an san khususiyya ta shi shi kadai kamar auren mata sama da hudu ko wannan mutum bai sai yi ba to idan abu hususiya ce ta manzon Allah la yu la yushra'u ta'tibihi bi shar'antu am musulunci mutum ya ce ya bai kwaya ba ba za ka yi ba kamar yadda ya faru hadisi cikin sahih bukhari hadisi na 2556 hadisi ya kara tabbata cikin sahih bukhari 2807 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sallar idi Abu Burda sai ya ɗauko abin yankan sa ya layya sai ya yanka tun kafin a je sallah sai manzo Allah ce wannan nama akwai kuka ci babu ladan babu ladan ladan layya sai ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullah to ina da wata akuya shin zan iya yankawa sai manzo Allah ce izbah ka yanka walan tasluha li ghayrika amma bi halatta ga wani ya kare yi sai kai kalai kaga wannan khususiyya ce zuwa ga Abu Burda to shi sa wannan dalilin imamu shaukani a cikin littafin irshadul kufur shafi na 35 da 36 yake cewa wal haqqu abin da yake gaskiya bai halatta mutum ya kwaikwayi manzan Allah fi ma farwa halana cikin abin da manzan Allah ya mana bayani garau a fili annahu khasun wannan abin ya kemance shi ko ne ka'inan mankana ka'inan makana duk abin da ya kasance illa bi shar'in ya kusuna sai idan an samu wata shari'a da ta kebance ta ce eh mu ma za mu iya yi ina fata muna fahimta sai na uku al-af'al at-ta'budiyya ayyukansa na bauta da yake yi to duk abin da manzon Allah yake na bauta in dai ibada ne to wannan wajibi ne kowa sai ka gobe shi suratul ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ji manzon Allah ji ubangiji ta'ala kuna da fi rasulillahi ga wajen manzon Allah uswatun hasana abun kwaikwayo wanda yake kyakkyawa sallah da yake yi mai kwaikwayon shi hadisi cikin sahih bukhari 631 sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka zanni ina sallah mun fahimci wannan malamai suka ce to kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan shi in ka tattara shi idan kana so ka fahimce shi to a cikin abu guda biyu ne fil aqwali wal af'al a cikin abin da ya faɗa sannan da abin da ya aikata a nan ake kwaikwayensa mun fahimta to a nan malamai suka ce e ya halitta matsulubun minan insan an yi ta'azza wa ya fita ibin nabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta ma mutum ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa da yake wanda da'a ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunshi girmama shi wannan da'a ce ita ma kaso shi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama magana da yake Allahu akbar imam imam malik rahimahullah ka duba wani tabi sa'atun wa sa'a na Dr. Mahmud Al-Misri shafi na 258 in ji abdullahi bin mubarak ya ce wallahi wata rana na shigo wajen imamu malik yana koyar da mutane sai na ji imamu malik ina kallonsa yana cikin karanta hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kun san masallacin manzan allah rairayi ne ba a gyare ne kamar irin yadda muke da namu a yanzu ba ya ce sai ga kunama ina kallanta yana cikin magana faladarratu aqlabu sai kunama ta ciji ta tsari Imam malik yana cikin karatu ya juya ya kalle ta abdullahi bin mubarak ya ce ni na kalla sai na gabi sai daga kansa sai ci gaba da hadisin manzon Allah ya ci gaba ta ƙara tare shi ya ce wallahi sai da ta tare shi sau goma sha shida sai da aka gama karatun tukuna sai ya rufe idanunsa ya ce fuskar shi ta canza saboda yana cikin damuwa sai abdullahi bin mubarak yake cewa ra'aitu minka al-yawma ajaban na ga abun mamaki a wajenka ko na mata ce je ka so goma sha shida sai yake cewa wallahi lam yamna'uni babu abin da ya hana ni in yanke hadisin manzon Allah illa ijlalan li hadisi rasulillah girmama hadisin manzon Allah ne daga ba zan iya yanke maganar ba kaji waɗanda su hadisi suke karantawa ma amma ba sa son su yanke to amma mu a yau za a faɗa mutum hadisi zai ce Allahu akbar mata nawa ne zaka zo ka mata wa'azi sai ka gama mata wa'azi kai mata wadansu shedanu ne amma ba duka ba sai ka gama mata wa'azi sai ta karkata kangwalin da ta ce Allahu akbar sani Sheikh Abubakar Muhammad Guni shugaban masu wa'azin Najeriya kenan eh shugaban masu wa'azi kenan mutum nawa ne za ka kawo mai hadisi ya karkada rigarsa ba abin da dame shi saboda tunaninsa abin bai zo da san zuciyarsa ba mutum da wani a Najeriya wai kuma an ka taba shi zai ce maka waye wai shi mai bin manzon Allah ita ina kake bin sa sai dai sai dai ne bin shedan ko kuma ke kirjabtin mutum ne za a zo a ce mai sunna ce ni sunna ka daga wannan ka sai ce a wannan hadisin bai da shi ba me yasa bai yadda da shi ba saboda a'a ba su suka fara kawa ba ahlus sunna suka zo da shi bai yadda ba Michael Jackson ma kansa dandala wannan zai yi haka ne kada wani ya ce to a ina na gani <laughs> ina fata muna bayyana to Allah ya ce wa abi'u Allah wa abi'u Rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah ka duba littafin sa'atun wa sa'a Imam Shafi'i yake cewa shafi na 257 na zo kofar gidan imamu maliki sai na ga firki da aka tara raƙuma da kuma alfajari bakal min misra daga ƙasar misra ya ce ina kallo ya ce kawai sai na ga sun mun kyau ko sai na shiga wajen imamu maliki ina shiga wajensa sai imam sai na ce kai na ga waɗannan raƙuman da waɗannan dawakin gaskiya sun birge ma a hasanu ba me ya kai su kyau sai imamu malik yake cewa hiya hibatun minni ilaika na maka kyautan su tunda kana so yana cewa bai kyauta sai shi kuma yake cewa in hau kenan yanzu in tafi gida tunda dama shi ai imamu shafi'i ya zo garin madina sai ce inni la astahi min allah ina jin kunyar allah an ata'a in taka turbata madina kasar garin madina bi hafiri dabba da kofatan dabba manzan Allah yana kwanci a gaba wallahi namu wasa ne eh wani ce wallahi haka Allahu akbar ubangiji ta ala ce wa atiu Allah wa atiu rasul kai hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 1469 sai mutum dubu ɗaya da hamsin da biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr babu wani kyauta da Allah zai wa dan adam wanda ta tafi girma fi yalwa fiye da Allah ya baka hakuri ashe kenan idan mutum yau yana da hakuri ya kwaikwayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum nawa ne yau za a yi ayi da shi ya yi hakuri akan wani jarabawa ci ba zai yi ba ka duba littafin fannin ta'amul bai da zaujai imamu ma wani ima abin nan muhammad sujjib al-mishawi yake ba da labari shafi na 37 wani mutum ne ya auri mata da bakinsa sa yake cewa in inna hadi inna inna zawjati hadihi matan nan tawo da kuke ganin ta na sana shekara arba'in muna tare wa ma ra'aytu yawman sarra yace wallahi rana ɗaya ta farin ciki tunda na aure ta shekara 40 ban taɓa gani ba sai ce kun san dalili ya ce ranar da na shiga cikin ɗaki wajenta yana shiga wajenta ko sai ta fara ɗan mai maganganu ta fara zage shi sai ke cewa tun da 'yar dan uwana ne sai na haƙura na danne zuciyata kada in sake ta dalilin da ya sanya ba zai sake ta ba shi ne dalili guda ɗaya sai ce alimtu anna ahadan la yahtamiluha yace wallahi na san babu dan adam da zai iya daukar ta idan na sake ta na saki farko a cikin al'umma masifa ce babu wanda zai iya to kada ka zauna ba ta da aure shi yasa na hakura ni in ta shan masifa to amma mu a yau me yasa kake ganin sake sake yayi yawa rashin hakuri ne wannan ya sako wannan ya sako sakin wawa daukan mahaukaci wani kuma sai gari na ah, masha Allah tabarakallah baka san me yasa da fito ba shekara arba'in da Allah zamu iya yace dalilin haka sai Allah razaqani Allahu min hadi auladin barara sai Allah azurta ni ta dalilin ta da ƴaƴa mutanen kirki yace kuma wallahi sai Allah ya taimake shi yace na dinga rubuce-rubucen da ta tafai wanda za ka bana al'umma musulmi yace ina roƙon Allah ya sanya ka zama sadaqatun jariya yace kai har na zamo duk wani abin da za a yi na al'umma na amfani kan iya samun dama in je in shiga cikin society a dinga taimakon al'umma yace in ba dalilin tana mun wannan bala'in ba da kullum ina tare da ita ba zan samu dama da zan yi wannan ba yace Allah na gode maka da kaman wannan ashe da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da fadi wa atiiu Allah wa atiiu Rasul shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine makin annabawa dalilin da ya sanya aka ce kuma biyayya kenan hadisi cikin sahih bukhari 2235 sahih muslim 2286 manzon Allah ya ce inna masali wa masalin anbiya'i Ya ce misali na da misalin annabawa kafin ni yace ka masalin rajulin bana baitan kamar misalin wani mutum ne ya gina gida da ya gina gida fa ajmalahu a ahsanahu ya kyauta da gidan gidan yayi kyau illa labinatin min zawiya sai dan wani gefe ne kai a cikin gidan sai zama akwai guzok guda ɗaya wanda ba aka ba sai idan mutane suka zo suka kalli gidan ai kowa zai dinga cewa ina ma wannan guzok din a kashi ko tunda guzok ɗaya ne kadai ya rage sai yake cewa to Fa'anar labina to ni ne wannan blok din da na cike gidan na cike duniya gaba ɗaya da cewa ni ne cika makin annabawa wa ana khatamun nabiyyi gida baya cika idan yanzu za masallacin a ce babu blok guda ɗaya sai ga wajen yi rashin kyau ko to manzan Allah ne ya ciki. gaba ɗaya sai ya zama babu wani annabi da zai zo kuma a sa to shi wannan annabin ake so wa atiqu Allah wa atiqu Rasul dan wani ba zai fahimci wannan annabi ake nufi ba huwa fakhru al-masharib wal magharib Ahmad huwa qudwati wa lahu al-manaqib tashhadu huwa khatamu lil anbiya ta'aqqabat fi dhikrihi al-anfas zaka Muhammad من ذا سأقصد غيره كوسيلة أو أسوة بين الخلائق تقصد أو أبتغي مثلا سواه أبتغي وبه الفضائل كلها تتجسد هو أول هو أول قبل الملائك والثرى هو كوكب هو آية هو فرقد ذاك الشفيع إذا الجحيم تأجدت إذ لا مناص نارها تتوقد يوم المعاد إذا سئلت فمن ترى فوق اللسان سوى الحبيب يردد كل الشواهد لو ذكرت ستختفي ومحمد دون الشهود مخلد من ذا على خلق كريم غيره فالكل مشبوهون وهو مؤكد صلى الله عليه وسلم yake cewa fakhurul mashariki shi annabin da ake so kuma biyayya shine alfaharin tabbas da yamman duniya gaba daya fakhurul mashariki wal magharibi ahmad shine ahmadu هو قدوتي شين أبن كي كيونا وله المناكب تشهد هو خاتم للأنبياء شين كما كان النباوة واندع هو أول شين فرقه يوم المعاد إذا على القيامة ذاك الشفيع إذا الجحيم تعجدا واندع وتجهن مضاءة هولي تكبيد حديثي كسين طيب مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ذأذو بجهنم على القيامة لها سبقون ألف زمان تنادى مريء بجدبو سبعين ومع كل زمان سبقون ألف ملك يجوبونها a kowane mariki na wutar jahannama akwai mala'iku guda dubu saba'in da suke rike da ita kowane mariki guda ɗaya kuma marikin guda dubu saba'in mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara suke riko wutar jahannama amma haka za su riko wutar jahannama amma duk da ƙarfin mala'ikun nan mala'ika ɗaya ya fi girman duniya amma sai ta kwace a hannun mutane ta rubo kan kowa da kowa Allah ya ce wata la kullu ummatin jafiya sai kaga kowace al'umma ta yi niljan a gaban Allah gaba ɗayan za mu yi niljan a gaban Allah babu wanda yake iya magana sai manzon Allah to wannan annabin ba aka ce kuma da'a wanda Allah ma baya kiran sunansa a cikin alƙur'ani saboda alkunya ina fata mana fahimta Allah baya kiran sunan in ji ibn al-jawzi a littafin al-wafa bi ahwali mustafa shafi na 363 ibn jawzi yake cewa walamma zakara ismuhu yayin da Allah ya ambaci sunan manzon Allah da ta'ribi dan a gano waye yake nufi da matsayin ar-rasulin da yake amma yake ambata da cewa a matsayin annabin da yake ambata wai waye sai ce qaranahu bi dhikr risala duk da haka sai da Allah ya ya gwamama da ambatan cewa shi shi fa annabin Allah ne suratu al-imran ayat 144 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma Muhammadu illa rasulun kada khalat min qabli rusul shi manzan annabi Muhammad ba kowa ba ne face annabin Allah kaga ko ina dai Allah ya ce rasulu ina fata mana fahimta a cikin suratul ahzab ayat 29 ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum tace walakin rasulullahi wa khataman wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima kuma kasancewar idan mutum ya bi cikin al'ummar manzan Allah ya ma manzan Allah biyayya to wallahi ya yi nasara ku dubo mai zafi al-khasa'isul kubra na imam suyubi mujallaji na hudu shafi na ɗari mujallaji na uku shafi na ɗari uku da goma sha hudu ya faɗi yadda manzan Allah ya bambanta da al'ummar duniya na ɗaya ya ce akwai maktusa bihi fi zatihi fi duniya akwai abubuwan da Allah ya kebance manzon Allah da shi a zatin sa a nan gidan duniya akwai makhtussa bihi fi zatihi fil akhirah a karan kanshi shi manzon Allah akwai abin da Allah ya kebance shi na daban ne a lahira babu wanda yake samu wannan abu akwai makhtussa bihi fi ummatihi fi duniya akwai abubuwan da aka kebance manzon Allah da shi a cikin al'umma sa nan gidan duniya babu wanda yake da wannan abin shi kadai akwai na hudu makhtussa bihi fi ummatihi fil akhirah akwai abin da Allah ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi kadai a cikin al'ummar sa amma a lahira idan aka je lahira babu annabin da yake da tawaga ta yan aljanna sai manzon Allah shi sa malamai suka ce to wannan ya nuna al'umman manzon Allah sun fi kowa yawa a gidan aljanna barkuci hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 6528 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 2221 wata rana ana zaune tare da manzan Allah sai manzon Allah ce amma kan zauna an ka kunu rubu a ahlul janna shin ba za ku so ku yadda ba Allah ya tsara ku kasance in an kasa yan aljanna tun daga zamanin annabi adam a kasa gida hudu Manzan Allah ce ku za ku ɗau kashi ɗaya a cikin kashi hudu fakabbarna sahabbai sai suka ce sai muka yi kabbara to ku ba ku yi kabbara sai manzon Allah ya ce to ku saurara amma zauna an tarbauna an takunu sulusa ahad janna ba za ku so kin an kasa yan aljanna gida uku ku dauka shi ɗaya ba sai aka yi kabbara mu ma mun yi kenan sai manzo Allah ce kai arju an takunu rubu ahli janna arju an takunu shabru ahli janna yace kai wallahi idan kiyama ta kasance za a raba yan aljanna gida biyu duk al'ummar da suka zo tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi isa shine na karshe duka rabi ɗaya za a ba mu kuma mu za mu ɗaure mu kadai sabai sai aka fashe da kambara. sai manzo Allah ya ce sa ukhbirukum zan ba ku labari me dalilin da ya sanya hakan ya faru sai ce mal na fil kuffar musulmai a cikin kafare illa ka sha'arakin bayda fi saurin aswad kamar su musulmi a cikin kafare, kamar saniya ce fara a ɗauko ta a sanya ta a cikin bakakin shanu ya za ka zama daban to ku daban ne al'umma manzan Allah saboda kun mai da'a amma da ba ku yi da'a ba da ba za ku samu haka ba a shekarun duk da lalacewa da muke gani na al'umma waɗanda ke yin da'a ga Allah suna da yawa wa abiyu Allah wa Rasul sai manzo Allah ta sami yake cewa auka sha'ratin sauda fi saurin abyad ko kuma a ce saniya ce baka a dauke ta a sanya ta a cikin tawagar shanu bakaki ai kaga za ta zama da ba to wannan ita ce alamar musulmi akan sauran waɗanda ba musulmi ba saboda al'ummar manzo Allah sun yi biyayya fiye da al'ummar da ta gabata mu ba mu ga manzan Allah ba amma muna san shi kuma muna mai biyayya amma waɗansu sun gan shi sun kafirci shi sa Allah ce wa atiqu Allah wa atiqu Rasul ku da'a ga Allah ku da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin hatsari ne mai girma idan ba kama manzan Allah da'a ba Allah zai tafi ka da tashin kiyama zai tafi ka daga cikin tambayar da Allah subhanahu wataala zai wa dan adam hadisin abi bin hatim abba'i hadisin ya tabbata a cikin sai bukari 1413 hadisin ya kara tabbata 3595 hadisin ya kara tabbata cikin sai bukari 624 hadisin ya tabbata cikin sai muslim hadisi da 1,016 hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi 2,415 hadisin ya kara tabbata 2,953 hadisin ya tabbata cikin sunan na sayi 2,553

hamsin da biyar da bakwai dubu goma sha takwas da biyu da sittin dubu goma sha takwas da biyu da saba'in da saba'in da saba'in da takwas dubu goma sha tara da da saba'in da dubu goma sha tara da da saba'in da bakwai dubu goma sha tara da da tamanin da bakwai tamanin da tamanin da bakwai yake cewa zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ahadu babu wani a gidan duniya face sai sun yi magana da Allah baki da baki babu shamaki laisa bainahuma tarjuman babu wani tafin da zai dinga fassara maka magana da zaku yi da Allah babu wanda zai dinga faɗa ma Allah a'a wai a fassara ma a'a kai da Allah za ku yi magana a filin alkiyama kuma tambayar da Allah zai wa kowa shi ne a lambu cika malam ban baka kuɗi ba sai ka ce eh, an bani kuɗi fi me ke da kuɗi sai Allah ya kara tambayanka alam ursir ilayka rasula ban aiko maka dan aike ba sai ce bala manzon Allah yana bada labari yace fayanzuru ila fa fayanzuru an yamini sai duba ganin daman shi fala yara illa an-nar babu abin da mutum zai gani sai wuta wa wayanzuru an shimali sai mutum ya duba gefen na hagu fala yara illa an-nar babu abin da zai gani sai wuta ana mai tambaya ga wuta kusa da kai wutar jahannama haka za a ma dan adam tambaya to kaga kenan mutum yayi da'a ya fi mai sauki idan baka yi da'a ba ka shiga cikin musiba wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ubangiji ta'ala ya ce ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum idan kun juye baya malamai suke ce fa in tawallaytum ay fa in adbartum an ta'ati Allah wa ta'ati rasulih idan kuka juye baya ga da'a ga Allah da kuma da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ala rasulina al-balagh al-mubin to annabi mu ya isa da sakon Allah in kuka juya baya domin juya baya a nan malamai suka ce fa'in tawallaikin kalma ta attawalle musta'aru ana aranta ne a larabci abinda ake nufi shi ne al'inzira juya baya malamai suka ce fa'in tawallaikin fa'un fa'u tafriya fa'u ne da aka gangaro da ita aka sanya ta tahzirun min isyani lahi wa rasuli ana yin gargadi ne domin kada a saba wa Allah da manzon ina ba ta mana fahimta fa in tawallaitu to shi sa malamai suka ce Allah ya yi amfani da kalman at-tawalli ne anan wajen tashri'an lahu mubalagatan lahu fi tahdhib dan a nuna munin abin da mutum yayi idan yayi wa ya Allah da'a da shi da manzansa ya sani cewa yana cikin masifa sai Allah ce Allahu la ilaha illa hu Allah shine la ilaha illa hu bai da wani babu wani abin bauta in ba shi ba wa ala Allah fa tawakkalul ga Allah ne kawai mu'mini suke dogara Allah ta mana daga ciki A nan Allah ce Allahu la ilaha illahu malamai suke ce wannan kabarin ne bi ma'ana qadar Labarin ne ake bayarwa amma ma'anansa ana nema ne ku yi ina fata muna fahimta ana nema ne mutane su yi shi sa Allah ce Allahu la ilaha illahu ma'anansa shine wahidul ilahiyya ku tsarkace Allah da bauta shi kadai kada a kuskura a hada Allah subhanahu wa ta'ala da kowa wajen bauta ina fatan kuna fahimta kar a kuskura a haka shi da kowa wajen bauta domin haɗa shi da wani a wajen bauta to shi ne yake kawo maka shirka ina fata mana fahimta to anan da yawa daga cikin malamai suka ce Allahu la ilaha illahu Allah shi ne shi kadai ai ayyuhan nas ya ku mutane inji ibnu jarir qabri ayyuhan nas ma'budukum ilahu wahid abun bautan ku ne Allah shi kadai la ilaha illahu ba shi da wani ba wani abun bauta in ba shi kaɗai ba a shekenan waɗanda suke bauta ta gumaka da waye da sauransu sun halaka domin Allah shi ne shi kaɗai. a nan in ji ibn ashur yake cewa wa hada tafkirun lil mu'minin wannan tini ne tunatarwa ne Allah yake ga mu'minai kaman an ce musu ne Allahu la ilaha illa hu shi Allah shine shi kadai to duk wanda ya yarda da cewa shi kadai ne Allah din fa alaihi an yubi auto ya dace a gare shi yawa Allah da'a ina fata muna fahimta to shi sa Allah ce Allahu la ilaha illa hu Allah shi kadai ne abun bauta sai ce wa ala Allah fa yatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara to an ce Allahu la ilaha illa hu la ilaha illa Allah wannan kalmar da kuke ganin ta la ilaha illa Allah tana da ma'ana a cikin alkur'ani mai girma da sunan in ka ji Allah madaukin sarki ya ce al-udwatul wuthqa igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah suratul baqara ayat 256 faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil udwatil wuthqa wa ita ce al-udwatul wuthqa mun fahimta sannan na biyu idan ka ji Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya ce al-ahdu al-qawli suratul maryam ayat 87 la yamliku shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda sai wanda ya rike alƙawarin Allah to ita ce la ilaha illallah mun fahimta sannan idan ka ji Allah madaukakin sarki ya ce wa alzamahum kalimata taqwa a cikin suratul fatih kun ji aya suratul fatih aya ta 26 kalimatu taqwa kalma ta tsoron Allah ita ce me la ilaha illallah mun fahimta suratul aya ta man falahu khayrun minha me alhasana wanda yazo da alhasana wanda yazo da la ilaha illallah ita ce alqawlu sabit suratu ibrahim ayat 27 yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabit me alqawlu thabit Shi ne la'ilaha illallah akan tambaye mutum a cikin kabari mecece ce la'ilaha illallah ita ce kalmar da za a tambaye kowa da kowa ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki so su kafas aya ta 65 zai ce ma za a tabtumul mursalina me kuka amsa wa manzali ita ce la'ilaha illallah ku ce ku imani da Allah kuma shi annabin ne annabin Allah mun fahimta suratul suratul maida aya ta 109 su kansu annabawan Allah sai ya tambaye su akan me kuka yi ma za ku jibtum me kuka amsa in ji Allah duk kan kalmar nan la ilaha illallah lokaci yayi insha Allah ta'ala idan Allah ya kuma zuwa gobe za mu ci gaba da bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana cikin duniya wal akhirah abin da na faɗa daidai Allah mabaki sake sanya a mizani abin da na kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mu hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh